radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jiran awon da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. da kan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na a Iran. Bayan sa muna tafi da shirin nan na kide kiɗen Iraniyawa wanda shi zama kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. da fatan masu wari za a biyo hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 14 ga watan satumban shekara ta 2021 wanda daidai da bakwai ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan satumban shekara ta 1960 aka kafa kungiyar kasashe masu arzikin man fetur wacce ake kira da opec kasashen saudiya iraki iran kuwait da kuma venezuela ne suka fara kafa wannan kungiya manufar kafa kungiyar opec dai ita ce yanke hannun manya-manyan kamfanoni na haƙa da sarrafa man fetur na ƙasashen yammacin duniya waɗanda suka mamaye ayyukan haƙa da sarrafa man fetur na ƙasashen duniya da kuma sayar da shi da farko dai opec ba ta da ƙarfi amma daga baya ƙasashe masu arzikin mai waɗanda suka haɗa da nigeria gabon indonesia a daɗe daular larabawa qatar da kuma ecuador sun shiga cikin ƙungiyar kuma tun lokacin ta zama ƙungiya wadda take da tasiri wajen ayyana farashin man fetur a duniya. masu saurari ko kun san cewa shekaru 632 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan satumban shekara ta 1389 dolar usmaniya ta fara mamaye yankunan nahiyar turai a yaƙe-yaƙe waɗanda ta ƙaddamar a kan ƙasashen nahiyar inda ta fara mamaye ƙasar sabiya duk da cewa an ta samun bori lokaci zuwa lokaci a ƙasar ta sabiya akan dolar usmaniya amma wannan bai iya sa al'ummar sabiya sun kwashi kansu daga mamayar dolar usmaniya ba sarkin daular usmaniya na lokacin murad na farko wanda shine sarki na uku a cikin daular shine ya fara kaddamar da hare-hare a nahiyar turai kuma ya mame sabiya kasar sabiya ta ci gaba da kasancewa karkashin daular usmaniya har tsawon karnoni biyar a jere har zuwa karshen karni na goma sha tara a lokacin da rasha da sabiya suka haɗa karfi da karfe suka yaki daular usmaniya kuma suka fatattake ta inda taron kasashen turai na birnin berlin a shekara ta 1878 a aka da kasar sabiya a matsayin kasa mai cin gishin kanta wanda kuma ba ta karkashin mamayar dalar usmaniya daga wannan lokaci da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 252 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan satumban shekara ta 1769 aka haifi masanin ilimin taswirar ƙasa ɗan ƙasar jamus pedro humboldt ya yi rubuce-rubuce da dama dangane da ilimin taswirar duniya da yadda nahiyar duniya suke da kuma manyan tekuna na duniya da kuma yadda suka haɗu ya rasu yana da shekaru 90 a duniya a shekara ta 1859masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 da 15,730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Babban sakataren kungiyar Hezbollah ya ce jirgin ruwan Iran dauke da mai zuwa kasar Labanin ya isa gabar ruwan kasar Siriya. yahudawan sahiyuniya sun kai samame a cikin masallacin kudus wani rahoto ya ce mutane akalla 480 ne suka rasa rayukansu a kasar burkina faso a hararen 'yan ta'adda a 'yan watannin da suka gabata tons kuma ga cikakkun labaran da ke da ke babban sakataren ƙungiyar hezbollah sai da hassan nasrullah ya bayyana cewa katafaren jirgin ruwan iran wanda yake dauke da makamashi zuwa kasar labanan ya isa gabar ruwan kasar syria tashar almadin ta ba da rahoton cewa a cikin jawabin da ya gabatar a daren jiya wanda kafofin yada labarai da dama suka watsa kai tsaye a kasar labanan babban sakataren kungiyar hezbollah sai da hassan nasrullah ya bayyana cewa man da kasar iran ta aike da shi zuwa kasar labanan yana gab da isa kasar sai nasrullah ya bayyana wannan da cewa kokari ne daga bangaren kasar iran domin taimaka ma al'ummar kasar ta labanan sakamakon mawacin halin da aka jefa su saboda dalilai na siyasa sannan kuma ya bayyana cewa a halin yanzu katafaren jirgin ruwan na iran ya isa gabar ruwan baniyas a kasar syria kuma an fara sauke man a can wanda daga can da za a shigo da shi yankin bika na kasar labanan dangane da yadda za a rarraba man kuwa sai da hassan nasarar ya bayyana cewa za a raba shi ne a dukkanin yankuna na kasar labanan ba tare da la'akari da wani bambanci ba sannan kuma ya da cewa za a sayar da man ne bayan an karya farashin sa ƙasa sosai ta yadda kowa a ƙasar labanan zai iya sayan sa a cikin sauƙi kuma tuni hezbollah da gwamnatin labanan suka shiga tattaunawa kan yadda za a ƙayyade farashin baya ga kuma ya yi fatan samun nasara ga sabuwar gwamnati da aka kafa a ƙasar labanan inda ya kira sabon firaminista da kuma sauran ministoci game da 'yan majalisar dokokin kasar ta labanan a kansu sauke na wanda ya rataya a kansu wajen yi wa jama'ar su aiki inda bai na cewa fifita maslahar al'umma da ƙasa kan maslahar su shine mafita ga ƙasar ta labanan wani adadi mai yawa na yahudawan sahiyuniya sun kutsa kai a cikin masallacin kudus mai alfarma shafin arab ya bayar da rahoton cewa wani adadi mai yawa na yahudawan sahiyuniya 'yan shadauri wuri zauna sun kutsa kai a jiya litinin a cikin masallacin a ƙasa tare da keta alfarmar wannan masallaci mai daraja yahudawan sun shiga a cikin haraba masallacin ta hanyar kofar magariba ɗaya daga cikin muhimman kofofi na masallacin a ƙasa bai ga haka kuma jami'an tsaron gwamnatin yahudawan isra'ila suna cikin masallacin a lokacin da yahudawan suka zo domin su ba su kariya daga wani mataki da falastina za su ɗauka hana hana su shiga cikin masallacin yan sahiyoniya dai suna shiga wannan wuri ne da sunan kai ziyara a wani haikal wanda suke rai cewa na yahudawa ne da annabi suleiman alaihi ya ajiye a wurin hakanan kuma jami'an isra'ila sun kame wasu falasinawa bakwai saboda nuna rashin amincewarsu da suka yi da ke ta alfarmar wannan wuri mai daraja da yahudawan suke yi to jama'a masu rikar a sha'afa labarin sana zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran kungiyar agaji ta kasar norway ta ce 'yan bindigar da ke da'awar jihadi a kasar burkina faso sun kashe mutane a kalla 480 tsakanin watan mayu zuwa agustan da ya gabata da radion faransa ya bada rahoton cewa kungiyar agajin ta bayyana damuwa matuka dangane da karuwar yawan mutane da suke mutuwa da kuma waɗanda ake raba su da matsugunan su a cikin 'yan watannin da suka gabata wannan yana zuwa ne ganin yadda aka tilasta mutane da dama wanda yawan su ya haura 275 tserewa daga matsugunansu domin tsira da rayukansu daga watan afrilu da ya gabata alkalaman kungiyar dai sun nuna cewa akalla mutane dubu hamsin da biyar ne ake rabawa da matsugunansu a kowane wata abinda yake nuna da cewa adadin yana ƙara ninninkawa har sau uku sabanin yadda aka gani a tsakanin watan oktoban shekarar ta gabata zuwa watan maris na shekarar da muke ciki rahoton kungiyar ya ce alkalaman sun nuna cewa mutane sama da miliyan guda da dubu ɗari hudu ne suka tsere daga gidajensu domin kaucewa hararen 'yan bindiga ƙungiyar ta ce tsaikon da ake samu wajen kai wa jama'a ɗauki domin ba su kayan jin kai hakan yana tilasta mutane zaɓi tsakanin matsalar tsaro da kuma yunwa rahoton ƙungiyar ya ce wannan ya sa wasu daga cikin mutane suka zaɓi su gaba da zama a yankunan da 'yan bindigar suke zama ta yadda suke cin ganye domin ci gaba da zama a raye masanin harkokin siyasar ƙasa da kasa a kasar amurka ya ce babu abin da ya rage ga gwamnatin kasar illa ta mu'amala da ƙungiyar taliban a ƙasar afghanistan a wata zantawa da kamfanin dillancin labaran ekna farfesa michel aaron rockland malamin jami'a kuma masana harkokin siyasar ƙasa da kasa daga amurka ya ce babu abin da ya rage gwamnatin ƙasar illa ta mu'amala da ƙungiyar taliban michel aaron rockland wanda farfesa ne a jami'ar rutgers ya bayyana cewa dole ne gwamnati amurka ta ɗauki matakan da suka dace dangane da kasar afghanistan tun kafin sauran mutuncinta da ya rage ya ida zubewa sawarwas kice tun da farko amurka ta tafka babban kure ta da ta shiga ƙasar afghanistan da sunan dawo da doka da oda da kuma murkushe kungiyar taliban domin kowa babu ko daga cikin waɗannan abubuwa biyu da amurka ta yi aiwatarwa a cikin shekaru ashirin da 28 tana mamaye da kasar bayan janyewarta a cikin makonnin da suka gabata da tabbatar cewa amurka ba ta iya murkushe taliban ba ta ma ƙara ƙarfi ne a cikin waɗannan shekaru ashirin kamar da kuma amurka ba ta iya kafa gwamnati a ƙasar afghanistan wadda za ta iya tsayuwa a kan kafafunta ba farfesa rockland ya ce a halin yanzu tunda taliban ta kwace iko da ƙasar afghanistan domin kaucewa wata musibar da kuma jefa al'ummar ƙasar a cikin wani mawuyacin hali da ba a san ƙarshensa ba ya zama wajibi dole akan gwamnatin amurka ta mu'amala da ƙungiyar ta taliban to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan to madalla da aka saurari labaran duniya yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rage mana inda za fara da shirin nan na muleka iran muleka iran bismillahirrahmanirrahim rahmanir jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirin namu leka iran shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi da maware na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne to madalla yanzu kuma tsunduma cikin kwarar shirin a yau shirin namu zai gazaya da ku ne zuwa birnin kashan domin samun ƙarin bayani game da gidan tabatabai wato angon gidaje a ƙasar iran da farko yana da kyau mu kawo takaicin tarihin wannan gida shi dai gidan tabatabai yana ɗaya daga cikin gidaje masu ɗan tarihi mai kyau a garin kashan wanda hajji said ja'far tabatabai na tans ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan kasuwa 'yan asalin garin Natanz da ke zaune a birnin Kashan, wanda shi ne ya gina a lokacin Sultan Amir Ahmad. Babban maginin da ya tsara taswirar ginin shine Ustaz Ali Maryam Kashani. Yanayin yin filasta da fenti da ƙawata wuri kuma an yi shi ne karkashin kulawar ɗaya daga cikin ɗaliban Mirza Abdul Hassan Sani'i Malik Gaffari Kashani. Ana kiran wannan gida da angon gidaje a ƙasar Iran. Gidan Tabatabai da ke Kashan yana da fili mai faɗin mita murabba'i 4,730 yanayin tsarin girin kuwa an yi amfani da fasaha ta musamman inda yake amfani da turaku da ababen ƙawata wuri masu kyau da kwantar da hankali. Wannan ya sa ya shahara a matsayin ɗaya daga cikin muhimman wurare a Kashan da ya sa mutane suke zuwa wajen domin yawon shakatawa da kashe kwarkwatar ido. da farko dai wannan gida yana da ɗakuna takwas da matakala ashirin wanda su ne za ka bi ka je har zuwa harabar cikin gidan bayan tsallake matakalan guda ashirin ne za ka shiga cikin babbar farfajiyar gidan inda za ka ci karo da wajen wanka mai kyau da aka kawata shi a dukkan bangarorin guda biyu na wurin wankan kuwa akwai wani wuri da aka tara ruwa a ciki da lambuna da aka shuka furanni a wurin da ya sa wajen ya koma kore shar da ke jan hankula da kuma kyawun kallo ɓangaren waje na wannan gini ya ƙunshi wajen hutawan sarki da ke tagogi manya-manya da aka yi musu kwalliya da nau'in kaloli masu jan hankali hakika an ƙawata wannan ɗaki da kayan ado masu jan hankali saboda zane-zane da aka yi a gefen ɗankunan da sarkin ke zama akwai gidan zuri'ar taba-taba'i akwai ɗakuna dama a cikin wannan gidan a tsakiyar falansa akwai wani abu babba da ke daidaita yanayin iska na ciki da na waje musamman a lokacin da zafi ya kai daraja goma sha biyar ruwan da ake amfani da shi a gidan kuwa an samo shi ne daga cibiyar ruwa ta daulat abad da nasarabad wannan gida na taba-taba'i bayan kwashe shekaru da dama wato tawagar amintattu na sake gina wuraren tarihi na garin kashan sun sayi wannan wuri daga wajen masu shi wannan gini a shekara ta 1373 zuwa shekara ta 1376 bisa haɗin gwiwar hukumar kula da al'adu da aban tarihi na garin kashan da taimakon shugabannin ma'aikatar ma'adanai ta sa gyara wannan gini bisa yadda tsarin taswirarsa take tun daga farko gidan iyalanta bata ba'i mai cike da tarihi an yi masa rajista ne da lamba 1504 a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na ƙasa kuma yana ƙarƙashin kulawar hukumar kula da walwalar jama'a ce ta garin na kashan. To masu wurare wannan kenan game da angon gidaje a birnin Kashan da ke nan kasar Iran. da fatan masu ware sun amfana daga abin da suka ji kuma kada a sha'afa wannan shiri fina zama zuwa ku ne kai tse daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma za mu yada zango a birnin shiraz kuma za mu tsaya ne a wannan wurin da aka fi sani da suna sa'adiyye wajen rayuwa da kuma kushewar fitaccen mawaƙin nan adabi din nan na ƙasar iran wato sa'adi shirazi Kabarinsa yana gefen dutse da ke arewa maso gabashin birnin Shiraz. A gefen makabartar akwai kabarurruka masu yawa na manyan mutane da a gina bisa wasiyar da ya bari kuma a nan ne aka rufe shi. A ranar 20 ga watan Aban na shekara ta 1353 an yi ma wannan wuri rijista a matsayin ɗaya daga cikin aban tarihi na ƙasa da ake girmamawa. Haka zalika an ƙawata kwandarar kuɗi ta ƙasar Iran ta riyal 500 a shekara ta 1387 hijira shamsiya da hoton kabarin Sa'adi Shirazi wanda kuma har wala yau a shekara ta 1389 an buga hoton kabarinsa a bayan takardar kuɗi ta riyal 100 kuma an yi kabarin ne da hannun Karim Khan a zamanin dolar Muhammad Shah Qajar. watakila masu wariya su su ji cikakken tarihin gina wannan kabari na Muhammad Sa'adi Shirazi. asalin wannan wuri ya kasance gidan sa'adi ne kuma ya ci da rayuwa a wajen har zuwa ƙarshen rayuwarsa kuma daga ƙarshe a nan ne aka bizne shi a karan farko a ƙayi na bakwai shamsuddin muhammad ma'abocin diwani ya gina wani abu kamar rumfa a ƙabarin na sa'adi bisa rahoton da aka samu daga ibn batuta a shekaru 35 da suka gabata bayan mutuwar sa'adi shirazi ya rubuta kuma shi ne rubutu mafi daɗewa da aka rubuta a jikin kabarin. Tuma saurare saboda karancin lokaci ya zama wajibin na kaya a nan sai a dakace mu a wani shirin namu na gaba domin jin mu ɗauke da ci gaban wannan bayani da muka ɗauko game da tarihin rayuwa ko kuma tarihin wannan wurin tarihi ɗin wanda yake birnin Shiraz wato kabarin Sa'adi Shirazi. Da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin. Amma wadda wani suka taimaka shirya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin mai ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. Bari mu koma gefe yana ku da Muhammad Habibi Najad kuma domin kawo mana waƙar da ya tanadar mana. شد دیاره به نازم شد دیاره همه فصل ما زندرون به حاله زاره حلی دارت تی چند قشنگه بهار نارنج بوی بناره مازرون دیاره بن نوم پلاره بن دشتون ازاره بیابون سبز زاره بنازم شد دیاره بنازم شد دیاره بنازم به نازم شد دیاره به نازم شد دیاره دشت کنار ببینم شه بناره بشنوم من صدای باره دشت کنار ببینم شبراره هم من صدای لالواره امه ما زنده رون روز بهاره ونه جنگل ونه کوه بلاره ونه جنگل ونه کوه بلاره Madalla da محمد حبیبی نجاد sun waka da ya rama da fatan masu sun kuma sun ji daɗin wannan waka kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirinmu na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng همیشه پیشت پر شور عشقه هر جا که تو باشی برای من همونجا بهشته to don zaɓi gargari sai Allah kai mu can an jama da masu mu dauke da wani shirin kafin lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Thank you.